Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa sallallahu ala nabiyil karim wa alihi wa sahabihi wa manwala a yau dan uwa ni ne dai naku Dr. Adamu Salisu Hassan daga nan cibiyar mu ta Habal Medicine Center kamar yadda kullum muke faɗa cewa za ku iya neman mu akan lambar wayar mu 08035795703 ko 08053222229 a yau cikin iko da buwayar Allah mun zo muku da wani gagarumin al'amari wanda muke ganin cewa ya dace kowane bil'adama da yake raye a wannan ƙasar tamu ƙasar hausa ya san wannan al'amarin domin al'amari ne wanda zai taimake shi ya taimaki gangar jikinsa daga lalacewa wato wani abu ne wanda yake ma'alumi a tattare da ku amma sakamakon rashin sani kamar yadda hausawa sukan ce da magani a gonar yaro sai ya zamto cewa ba a san shi ba ko kuma ba a san yadda za a ɗauke shi a yi amfani da shi ba har ya zama ya amfanar da gangar jiki wannan abin ba komai ba ne abu ne wanda kuke gani tare da ni a nan wannan ganyen wato wannan ciyawar da ake cewa zirman wannan ita ce da turance ake ce mata salbia hispanica salbia hispanica yana daga cikin shi ba tsiro ne wato kamar ciyawa shi ba ice ba ne yana da gaɓoɓi guda uku da ake iya ɗauka a amfani da ita a magani wato idan da wannan cikin ikon Allah zai zama mutum ba ma shi da cuta ballantana ya nemi magani domin har kullum sai kana da ciwo ai za ka nemi magani idan kana da wannan kuma ka iya kyakkyawan amfani da shi to in Allah ya so jikinka zai Allah zai kare jikinka daga kamuwa daga kowace irin cuta kaga ka huta kenan da neman magani ko kuma bata kudinka gurin siyan magani shi wannan tsiron yana da gaɓoɓi kamar yadda na ce yana da saiwa yana da ganye yana da kuma ‘ya'ya ‘ya'yansa su ne waɗanda a yanzu cikin iko da buwayar Allah za mu magana a kansu ‘ya'yansa su ne waɗanda ake kira da suna chiasid wato shi wannan salbia hispanika yana da suna fasaini isbani fasaini isbani wato zirman kenan shine zirman a hausance larabci suka ce fas fas'aini isbani wato a zirman kenan yana da 'ya'ya da ake kira da suna chiasid su 'ya'yan da ake kira da suna chiasid za ku gansu kamar haka insha Allahu wato wannan shine chiasid shine 'ya'yan wannan tsiron da ake kira zirman wannan su ne chiasid a kuma a kansu ne cikin ikon Allah za mu magana a halin yanzu wanda duk Allah ta'ala ya ba wa dacewa ya saurari abin da za mu faɗa kuma ya kyakkyawan amfani da abin da za mu faɗa to da ikon Allah wannan abin zai amfanar da shi to wannan ciya ɗin yana da matuƙar mahimmanci a gangar jikin bil'adama saboda me saboda abubuwan da muke magana a kullum a kullum idan mun tashi mukan yi batu akan abinci da gurup ɗin jini to kuma wato da kuma yadda za a yi amfani da abinci don kaucewa haɗarin afkuwa da kowace irin cuta wannan shi uh, wato salvia hispanica wanda ake kira da suna zirman uh, yana da dangantaka ta kusa da gangar jikin bil'adama don kare ta daga lalacewa wato abubuwan da yake ɗauke da su yana ɗauke da abin da ake cewa omega 3 fatty acid omega 3 fatty acid omega 3 yana da matukar amfani a gangar jikin bil'adama watakila da a ce akwai omega 3 a cikin abincinmu muna samun wadataccen omega 3 da za mu huta neman magunguna na maza wato maza za su huta neman magunguna na ƙarfin maza kuma mata